irin yadda magoya bayan jam'iyyun kawancen coalition bazum 2021 suka cashe a jiya lahadi kenan a nan mai a yayin gangamin kaddamar da yakin zaben dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum mohammed nous avons un rapport de force très favorable avec Bazum Mohamed ya ce sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ya yi nuni da cewa jam'iyyar PNDS da ƙawayenta na da rinjaye a sabuwar majalisar dokoki. domin muna da kujeru 129 daga cikin kujerun wakilci 166 idan aka yi la'akari da haka ba zai zama laifi ba idan muka ce za mu lashe wannan fafatawa abin nufi zaben 21 ga watan fabrairu a gare mu tamkar cika sunna ne to amma kuma irin wannan tunani kuskure ne babba kada mu sa a kanmu cewa ranar 21 ga wata muke jira don samun mulki bagas to kusan da cewa zaben nan zai wuya kamar kowane zaɓe da aka saba gani. Saboda haka ya zama wajibi mu tashi tsaye, mu tsara kanmu, mu yi aiki da hankali da basirar da muke da ita, mu kuma dage haikan ba gajiyawa. Abokan fafatawar mu tuntuni sun shirya domin sun fahimci cewa akwai aiki jawur a gabansu. Sabili kenan nake kira ga magoya bayanmu su jajirce su yi aiki tukuru ba gajiyawa don ganin mun yi galaba a wannan zaɓe. pour qu'il fasse preuve d'énergie dans ce combat forcément rude a nasa bangare dan takarar jam'iyyar RDR canji Muhammad Usman ya ƙaddamar da yakin sa a jiya Lahadi a garin Tilaberi inda magoya bayan kawancen kafin Venta'en suka gudanar da gangami. A nasa jawabin Muhammad Usman na cewa makamfan isi e a tilabiri yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yankin tilabiri ne ya sa na yanke shawarar ƙaddamar da yakin zaɓe a nan a bayyane take gazawar hukumomi a fannin tsaro a 'yan shekarun nan ta jefa al'ummomin jihohin tilaberi da na difa da na tawa cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin baiwa jami'an tsaro kayan aikin da suka dace wajen yakar 'yan bindigar da suka addabi jama'a lamarin da a ɗaya bangare ke jefa dakarun tsaro da fararen hula cikin halin rashin wata kariya daga barazanar irin waɗannan 'yan takife da ke kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa a waɗannan yankuna inda ake ta fuskantar asarar ɗumbin rayukan bayan Allah. A yau Litinin ɗan takarar PNDS Bazum Muhammad ya bakunci jihar Delaberi yayin da ajandar Muhammad Usman na RDR canji ke nunin ɗan takarar zai ziyarci jihohin Zandar da Maraɗi daga ranar takwas zuwa 14 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.